yayin da ake kokarin tsawaita dokar ta bacin da aka kafa a jihohin adamawa borno da kuma jihar yobe yanzu haka dai ƙungiyar mata a jihar adamawa na kira ga gwamnatin ƙasar da ta tausaya wa mata a waɗannan jihohin da abun ya shafa matan suka ce su dokar tafi shafa ganin cewa tun farkon wannan matsala na kai hare-hare mata ne akan bari da marayu yayin da ma wasu kan zama gwagware sunana hajiya hawa ibrahim batu ina bayyana kaina a matan pdp na adamawa state ce maka ya ji daɗi mai gata ma bere iri na miskiniya wanda zai ce ya ji daɗin wannan abinda aka sa na wata shida don abinda da za mu ci ma ai bara ma sai mu yi a ƙasar nan mu ci abinci tunda ba wani abu muke yi ba ba abin da muke so banda in ma wani abu ne a dena a yafe a ɗaga mana ni ce mu goshi muhammad barkin da human leader na lugere ward dokan ta bacin nan mu a matsayin mu 'yanci cikin adamawa state mu muna gani wannan abun siyasa ce ba magana saboda wai a ko fada ko tashin hankali ko kaza ba wata shidan da ta shuɗe aka yi dokan ta ɓaci babu ko ɗan kyankyaso ba a kashe akan hanya ba bare kuma a yi tashin hankali har kuma wannan wata shidan muna ƙoƙari ya ƙare muna murna ta ƙare sai muka sake ji an ce an sake ƙara mana dokan ta ɓaci to mu abun da muke faɗi allah ubangiji ya shiryi wa'annan mutane masu su dasa mana wannan irin munakisan da ake dasa mana a Adamawa State na na a ga cewa an yi tashin hankali ba za a yi tashin hankali ba in Allah ya yi da ba abun da zai faru da Krista da musulmai duk muna zaman lafiya a Adamawa kamar dai waɗannan mata ita ma wata 'yan rajin ci gaban al'umma kuma malamar jami'a Professor Hawa Abdu Biyu malama a jami'ar Maiduguri ta fa ba da shawarar cewa kamar yanzu matan da aka kashe masu mazajensu. da 'ya'yansu mazaje masu taimaka musu suna cikin tashin hankali matuka idan ka je yawancin garuruwan nan za ka samu yawancin matan da suke yawo da ƙananan 'ya'yansu suna bara suna neman abin da za su ci saboda haka matsala ne babba wanda ya kamata a taimaka taimakawa wanda za a yi shine a san abin da za a taimakawa matan nan a yi kokari a tara matan nan a san su waye ne waɗanda aka suka samu matsala a ƙarƙashin wannan tashin hankali da muka samu a arewa balle ma ƙasa kamar na a jiha kamar na borno inda gaskiya fi sabillahi mata suna wahala muna roƙon gwamnati na jihohin da kuma na firar gaba daya a taimaka mu kuma da muke cikin wannan abubuwa mu za mu taimaka idan an kira mu za mu taimaka a sa su a wani a wani group haka inda za a koya musu ayyukan da za su dinga yi kamar da ake a nan jihar adamawa saboda haka matan a tara su a group a koya musu sana'o'i wayanda in sun fito za su zo su yi samu su rufa kansu asiri kama a banno, gwamna ya taimaka wa yara ma. To sai dai kuma a wajen wani taron gangami da aka gudanar a gidan gwamnatin jihar Adamawa gwamnan jihar Murtala Yako ya fa godewa al'umman jihar ne da irin ba da haɗin kai da suka yi tun bayan kafa dokar ta bacin tare da nuna bacin ransa ga wadanda kira 'yan siyasan Abuja. Allah Ubangiji ya yarda in waɗanda suka ja mara wannan masifa zai koma kan Allah mun gode maka fata dai shine Allah ka ƙarshen wannan lamari da ke neman mai da hannu agogo baya musamman a arewacin Najeriya Ibrahima Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya